daga nan Iran, sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na farko a safiyar yau Alhamis. Da ni Sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka. Bayan sauraron cikakkun labarun duniya sai shirye-shiryenmu na yau da kullum, inda a halin yanzu za mu fara da cikakkun labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa sunusunti da farko muhimman kanunsu. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran ya shawarci shugaban Amurka da ya mayar da Yahudawan sahayuniya zuwa Greenland. sojojin mamayar isra'ila sun tarwatsa wasu gidaje da rumbun ajiya a sansanin tulkaram da ke gabar yammacin kogin jordan majalisar dokokin tarayyar turai ta yi kira da a kawo ƙarshen rikicin jin kai a na gaza cikin gaggawa yanzu kuma ga cikakkun labarun nan ministan harkokin wajen kasar iran ya shawarci shugaban amurka da ya mayar da yahudawan sahiyoniya zuwa greenland ministan harkokin wajen kasar iran abbas arakci ya yi tsokaci kan kalaman shugaban kasar amurka donald trump da ya yi kan ba da shawarar korar falisinawa daga zirin gaza maimakon haka arakci ya ba da shawarar kwashe 'yan sahayoniya zuwa greenland ministan harkokin wajen kasar iran ya yi ishara da haka ne a wata hira da kafar yada labarai na sky news yana mai bayyana cewa a mahangar ma'aikatar harkokin wajen kasar iran a bayan da trump ya shiga fadar mulkin white house a farkon wa'adinsa ya gabatar da shawarar koran falasinawa daga zirin gaza amma ƙoƙarinsa ba ta yi nasara ba hakan yana nufin rashin yiwuwar korar falasinawa daga tushensu arakci ya kuma mayar da martani ga tashar ta sky news kan tambayar 'yancin da yahudawan sahayoniya suke da shi na rayuwa inda ya ce kowane ɗan adam yana da 'yancin rayuwa amma babu wadda ke da haƙƙin ya mame wata ƙasa da ba nashi ba wannan ƙasa ta falasina ce dole ne falasɗinawa ne suke da ikon yanke shawara ka makomar ƙasarsu shugaban ƙasar amurka ya rattaba hannu kan dokar ba da damar tsare bakin haure kusan dubu talatin a sansanin amurka da ke tsibirin guantanamo shugaban ƙasar amurka donald trump ya ce yana son gidan kurkukun sojoji da ke guantanamo bay wanda aka keɓance domin tsare fursunonin da ake zargi da ta'addanci ya kasance a shirye domin karɓan baƙin haure kusan dubu talatin da suka shiga amurka ba bisa ƙa'ida ba trump yana mai cewa a yau zai rattaba hannu kan wani umarni na zartarwa wanda ke umurtar ma'aikatar tsaro da tsaron cikin gida da su shirya wasu cibiya da za a karbi bakin haure dubu talatin a tsibirin guantanamo bay trump ya kara da cewa guantanamo zai karbi masu aikata laifuka a cikin wani yanayi na yau da kullum ba na sojoji ba shugaban na amurka ya kuma rattaba hannu kan dokarsa ta farko tun bayan hawansa mulki a ranar 20 ga watan janairu wani mataki na nuna adawa da shige da fice wanda ke ba da damar tsare mutane kai tsaye a cikin wani yanayi da ba na soji ba idan aka tuhume su da kuma aka yi musu shari'a akan aikata wasu laifuka ko keta hurumin wasu dokoki na ƙasar ta amurka an buɗe gidan yari na guantanamo ne a shekara ta 2002 a cikin wani sansanin sojin amurka da ke cuba a matsayin wani bangare na yaƙi da ta'addanci da tsohon shugaban amurka george w bush ya ayyana bayan kai harin ranar sha ɗaya ga watan satumban shekara ta da ɗaya. sojojin mamayar isra'ila sun tarwatsa wasu gidaje da rumbun ajiya a sansanin tulkaram da ke gabar yammacin kogin jordan sojojin mamayar isra'ila sun tarwatsa gidaje da rumbunan adana kayayyaki a sansanin 'yan gudun hijira na tulkaram da ke gabar yammacin kogin jordan a cikin daren jiya inda hakan yi sanadiyar tashin gobara shafin watsa labaran falasinawa na yanar gizo ya bayyana cewa wasu shaidun gani da ido sun tabbatar da cewa sojojin mamayar isra'ila sun tarwatsa wani rumbun ajiyar kaya da ke kusa da benin wani gini da ke unguwar arwakala a tsakiyar sansanin lamarin da ya sanadin tashin gobara mai tsanani da ya shafi wani shagon sayar da silinda na gas da ke yankin da wasu gidaje da yawa da suke yankin wanda ya haifar da fashe-fashen abubuwa a cikinsu inda mazauna yankin suka fito daga gidajensu suna neman ceto shaidun gani da ido sun kara da cewa sojojin mamayar isra'ila sun hana motocin jami'an tsaron farin kaya shiga cikin sansanin domin kashe gobarar da kuma ceto yara da mata masu saurare kada ku sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran majalisar dokokin tarayyar turai ta yi kira da a kawo ƙarshen rikicin jin ƙai na zirin gaza cikin gaggawa majalisar dokokin tarayyar turai ta amince da wata shawara a jiya laraba da ta da aka gabatar da ta buƙaci kawo ƙarshen rikicin jin ƙai na yara da mata da kuma fursunoni a zirin gaza sakamakon kisan ƙare dangi da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi a yankin sama da watanni goma sha biyar cibiyoyin yada labarai ta falastinu ta watsa rahoton cewa an tattauna shawarar da suka yi kira da a kawo ƙarshen rikicin jin ƙai da ya shafi yara mata da fursunoni a gaza a babban taron majalisar dokokin tarayyar ta turai a ƙuri'ar da aka kaɗa an amince da ƙudurin da rinjaye ƙuri'u casa'in inda goma sha takwas suka nuna adawarsu da ƙudurin yayin da wakilai goma sha hudu suka ƙi kaɗa ƙuri'a an naɗa julani da ya jagoranci kifar da gwamnatin siriya a matsayin shugaban gwamnati rikon ƙwarya a ƙasar ta siriya majiyoyin watsa labaran ƙasar siriya sun tabbatar a jiya laraba cewa sassan sojoji sun amince da naɗa ahmad al-shara da aka fi sani da aljulani a matsayin shugaban rikon ƙwarya ƙasar tun a jiya laraba ce shugaban sabuwar gwamnatin siriya ahmad al-shara da aka fi sani da aljulani ya gabatar da jawabi na samun nasara bayan ganawa da shugabannin bangarorin soji a birnin damascus fadar mulkin kasar syria a gaban dandazon bangarori da dakarun syria a yayin jawabinsa na nasara alshara'a ya ce a yau kasar syria tana buƙatar abubuwa fiye da kowane lokaci yana cewa kamar yadda suka Ƙuduri aniyar 'yantar da ƙasar a baya wajibi ne su ƙuduri aniyar gina ta da rayuwa a cikin ta domin samun sauƙin rayuwa ƙarshen labarun duniya kenan. To madalla yanzu kuma sai shirye-shiryenmu na yau da kullum da suka hada da sharhin bayan labaru ko kun san Afirka a yau da kuma duniyarmu a yau da fatan za ku ji haɗin shirye-shiryen namu. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro. sharhin bayan labarunmu zai magana dangane da rashin amincewar kasashen masar da jordan kan mai da falasinawa cikin kasashensu wanda ne tahir amin zan karanta a makon da ya gabata ne dai shugaban ƙasar amurka donald trump ya faɗa wa kafafen yada labarai a lokacin da yake cikin jirgin fadar shugaban ƙasa wato air force one kan cewa yana duba yiwuwar kwasar falasɗinawa a gaza zuwa ƙasar masar sannan sauran falasɗinawa a yankin yamma kogin jordan da kuma sauran wurare a ƙasar falasɗinu ba haka mamaye kuma zuwa ƙasar jordan wannan zancen dai ba sabuwa ba ce a rikicin gabas ta tsakiya shugabannin amurka a baya sun yi wannan maganar amma ba ta yiwu ba halin yanzu babu wata ƙasa ya zuwa yanzu a duniya wacce take goyon bayan ra'ayin shugaba trump a kan wannan tunanin shugaban kasar masar abdul Asisi, a wani jawabin da ya gabatar ya bayyana cewa kasarsa ba za ta taɓa amincewa da ƙaurar falasɗinawa zuwa ƙasarsa ba don yin haka zalunci ne a fili gare su banda haka hatsari ne ga tsaron kasar ta masar gwamnatin ƙasar jordan ma ta ƙi amincewa da hakan banda haka rikicin gabas ta tsakiya ya zama rikici ne wanda yake girgiza dangantaka tsakanin kasashen yankin da dama da kuma tsakanin sauran kasashen duniya har ila yau rikicin zai taɓa dokokin ƙasa da ƙasa kan al'amura da dama daga ciki hada dokokin ƙasa da ƙasa wanda suka yi magana dangane da 'yancin zama ɗan wata ƙasa da kuma yadda kasashen duniya suke ɗaukar mutane a tsakaninsu a halin yanzu dai miliyoyin falasɗinawa suna rayuwa a kasashen jordan syria da lebanon da kuma ƙasar masar da kuma a wasu ƙasashen duniya da dama wa'annan duk an sar yadda haƙƙinsu kenan na komawa ƙasarsu ta asali a inda ba a ɗauke su a ƴan ƙasa ba suna rayuwa a sansanonin 'yan gudun hijira fiye da shekaru saba'in da suka gabata akwai wata al'umma wacce ake zalunta a doron ƙasa kamar falasɗinawa banda haka mai da falasɗinawa zuwa ƙasashen masa da jordan don tabbatar wa yahudawan sahiyoniya ƙasar falasɗinu zai tabbatar da rashin adalcin gwamnatin amurka a fili duk da cewa tana ci gaba da zaluntar falasɗinawan tun da daɗewa a bayan fage sannan a zahiri a wasu lokuta sai dai a wannan fagen kowa a duniya zai fahimci hakan banda haka wannan zai dawo da matsalar 'yan gudun hijira a ƙasashe daban-daban a duniya wani abu daban misali 'yan gudun hijiran rohingya sai a ce dole ne sai sun koma ƙasar bangladesh don su musulmi ne alhali su 'yan ƙasar myanmar ne al'adunsu ta mutanen myanmar ne kuma harshen harshensu harshen myanmar ce don haka wannan ra'ayin idan ya tabbata zai rikita al'amuran zamantakewa da dama a kasashen duniya musamman inda ake da 'yan gudun hijira shugaba asisi a jawabinsa ya bayyana cewa gwamnatin ƙasarsa tana ganin hanyar warware wannan matsalar ita ce samar da ƙasashe biyu a kan ƙasar falastinu da aka mamaye kuma za ta taimaka don tabbatar da hakan ƙasashen larabawa gaba ɗaya tun da daɗewa sun fitar da batun zaman falasɗinawa a wasu ƙasashen larabawa a matsayin 'yan ƙasa ko kuma wani wuri daban suna ganin dole ne a mai da su ƙasarsu ko ba daɗe ko ba jima sai dai dangane da samar da ƙasashe biyu wanda wasu ƙasashen larabawa suke ganin cewa ita ce hanya tilo ta warware wannan matsalar da farko su yahudawa da suka mamaye ƙasar Falasɗinu fiye da shekaru saba'in da suka gabata ba su amince da hakan ba ba su da ra'ayin ƙasashe biyu banda haka suna ma neman ƙarin ƙwace wasu ƙasashen larabawa makwabta da su don ƙara yawan ƙasashen larabawa da suka mamaye sannan falasɗina masu asalin ƙasa ba su amince da hakan ba suna ganin ƙasar falasɗinu ta falasɗinawa ce daga tekun mediterranean har zuwa kogin jordan don haka idan har wa'anda ake magana a kansu gaba ɗaya ba su amince da wannan ra'ayin ba na samar da ƙasashe biyu a kan ƙasar falastinu da aka mamaye ba tilasta wa mutanen biyu abinda ba ra'ayinsu ba ne wanda bai dace ba yanzu dai sai mu jira mu ga abin da shugaba trump zai yi don tabbatar da ra'ayinsa masu sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Alhamis, 30 ga watan Janairun shekara ta 2025, wanda ya daidai da 29 ga watan Rajab na shekara ta 1446 Hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 46 da suka gabata a rana irin ta yau, jama'an tsaron gwamnatin sarki sha a kasar Iran su ma suka fito suka shiga cikin masu zanga-zanga tare da al'ummar kasar Iran baki daya. wanda suke neman a rusa gwamnatin sarki sha ta kama karya a wannan rana ce kuma aka bayar da sanarwar cewa marigayi imam Khomeini wanda yake gudun hijira a lokacin a kasar faransa zai kamo hanya domin dawowa birnin tehran inda jirgin da zai ɗauko marigayi imam zai bar birnin paris da kimanin karfe uku da rabi na dare zai kuma iso birnin tehran kimanin karfe tara da rabi na safe a birnin tehran bayan samun wani labari al'ummar birnin tehran ba su yi bacci ba inda suka cika dukkanin tituna na birnin a wannan dare suna jira har zuwa safiyar kashe gari masu saurare ko kun san cewa shekaru 91 da suka gabata a rana irin ta yau wato 30 ga watan janairun shekara ta 1934 adolf hitler ya zama shugaban kasar jamus kafin wannan lokaci dai jam'iyyarsa ta national socialist party ta samu rinjaye a majalisar dokokin kasar jamus tare da samun kujeru 700 a zaben da aka gudanar a kasar a shekara ta 1930 wannan ya share masa fagen zama wazirin kasar jamus sai kuma a shekara ta 1934 ya mai da kansa shugaban kasar ta jamus sannan kuma ya kafa wuraren azabtar da 'yan adawarsa na siyasa da kuma makiyansa daga wannan lokaci ne a shekara ta 1939 ya fara yakin duniya na biyu tare da kaiwa kasar hungary hare-hare an ci gaba da yakin duniya na biyu har zuwa shekara ta 1945 lokacin da mayakan kawance suka mame kasar jamus sannan kuma adolf hitler ya kashe kansa kafin ya shiga hannun dakarun kawance masu saurare ko kun san cewa shekaru 77 da suka gabata a ranar irin tewu wato 30 ga watan janairun shekara ta 1948 mahatma gandhi ya rasa ransa sanadiyar harbe shi da bindiga da wani mai tsatsauran ra'ayin addinin hindu ya yi gandhi yana daga cikin manyan jagororin da suka shiga a gaba wajen samarwa kasar india yancin kai daga hannun turan mulkin mallaka na ingila an haifi mahatima gandi a shekara ta 1869 sannan kuma yana da shahada karatu ta digirin digirgir a fannin shari'a daga wata jami'a a kasar ingila a shekarar da 1922 turawan ingila 'yan mulkin mallaka a kasar india suka jefa gandi a gidan yari na tsawon shekaru shida domin yare da take a wata shari'a da aka yi inda yake cewa ko 'yanci ko mutuwa bayan fita daga gidan yari gandi ya ci gaba da sa da turawa sannan kuma ya yi kokarin ganin cewa ya rage saɓani tsakanin musulmi da mabiya addinin hindu domin kada a kauda batun samun 'yanci daga hannun turawan ingila da ƙarshe dai a ƙasar ta india wadda ake ta wannan gugurmiya ta sami inci a shekara ta 1947 masu rari ko kun san cewa shekaru 1170 da suka gabata a rana irin ta yau wato 29 ga watan rajab na shekara ta 276 bayan hijira ibn kutaiba malamin hadisi da qur'ani kuma marubuci a bangarori na addini da adabi ya rasu abdullahi bin Mohsen dinwari wanda aka fi sa da ibn qutaiba malamin qur'ani ne kuma malamin hadisi sannan kuma masanin adabi da waƙoƙi an haife shi a garin kufa a shekara ta 213 bayan hijira bayan kammal sa ya fara yin aiki na alƙalanci a garin dinwar a yammacin ƙasar iran sannan kuma ya shafe shekaru goma sha tara a bagdaza yana koyar da ilmomi daban-daban na addinin musulunci da kuma rubuce-rubuce da kuma ayyuka a bangaren ilimi ibn kutaiba ya ɗauki hankalin malamai saboda yawan littafansa ayyukansa dai sun hada da tawilil mashkilal qur'an da kuma tafsirar gharibul qur'an sai kuma littafinsa na ma'ani sha'ar da ƙarshen masu saurare ko kusan cewa shekaru 143 da suka gabata a rana irin ta yau wato 30 ga watan janairu na shekara ta 1882 aka haifi franklin d roosevelt shugaban kasar amurka na 32 franklin ya karance shari'a a jami'o'in harvard da kuma columbia kuma ya fara ayyukan siyasa a majalisar dokoki ta birnin new york kuma a cikin ƙanƙanin lokaci ya zama mataimakin sakatare na ma'aikatar kula da rundunar sojin ruwa a cikin shekarar ta tara 1920 jam'iyyar democrat ta zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa duk da a shekara da ta gabata ya bar siyasa saboda rashin lafiya amma ban shekaru takwas yana jinya ya sake komawa siyasa kuma ya zama gwamnan new york ya zama shugaban kasa a shekara ta 1933 kuma daga wannan lokaci ne ya fara inganta yanayin tattalin arziki na kasar amurka tunda ya nasara wajen aiwatar da tsare-tsare waɗanda aka fi sani da new deal an zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa sau hudu a jere wanda kuma ba taɓa yin irinsa a ƙasar amurka ba a ranar goma sha biyu ga watan afrilu na shekara ta 1945 makonni uku kafin murkushe 'yan nazi a kasar jamus ya mutu a birnin worms prince na jihar georgia a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. Da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyarmu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu, inda a cikin shirinmu a wannan karo. za mu taɓo batun jawabin shugaban majalisar gudanar da mulkin sudan ne kuma babban hafsan hafsoshin rundunar sojin ƙasar general abdul fatah al-burhan da ke cewa babu wata tattaunawa ko sulhu da 'yan tawayen ƙasar na ƙungiyar rapid support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa kuma ba za su yarda da waɗanda suke tsaya tare da 'yan tawaye ba. da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. shugaban majalisar gudanar da mulki a sudan kuma babban hafsan hafsoshin rundunar sojin kasar general abdul fatah al-burhan ya ce babu wata tattaunawa ko sulhu tare da dakarun kai daukin gaggawa na kasar kuma ya rufe kofa kan dawowar waɗanda suka tsaya tare da 'yan tawaye dangane da batun waɗanda ke goyon bayan dakarun rapid support forces a ranar lahadin wannan mako ne alburhan tare da rakiyar mataimakinsa yasir al'atta da shugaban hukumar leƙen asirin ƙasar janar ahmad ibrahim mufaddal suka ziyarci hedkwatar samar da makamai da ke birnin hartun bahari da kuma rundunar soji ta general command a karan farko tun watan agustan shekara ta 2023 shugaban majalisar gudanar da mulkin kasar ta sudan ya ce nan ba da dadewa ba kasar sudan za ta samu kubuta daga abin da ya bayyana a matsayin rikicin 'yan tawaye ya kuma kara da cewa suna kare sudan kuma suna fafatakar ganin al'ummar kasar sun rayu cikin aminci sannan ba za a yi wata tattaunawa da sulhu da 'yan tawaye ba kuma ba za su karbi waɗannan da suka tsaya tare da 'yan tawaye ba alburhan ya kuma ziyarci matatar mai ta aljeli da ke birnin hartum ya kuma yi alkawarin sake gina abin da aka lalata a yakin da ake ci gaba da yi tun a tsakiyar watan afrilun shekara ta 2003 da ya gabata ba a ranar asabar ɗin wannan mako ne rundunar sojin sudan ta sanar da cikin ikonta akan matatar mai ta aljili kuma masu fafutuka a shafukan sada zumunta sun yada faifan bidiyo na sojojin ƙasar a gaba da kuma cikin ƙofar matatar wannan dai na zuwa ne kwana guda bayan da rundunar sojin ƙasar ta sanar da kwace iko da hedikwatar rundunar soji da ke birnin hartun bahari kuma dakarunta a garuruwan ondurman da bahari sun gana da dakarun da ke cikin babban kwamandan sojoji da ke tsakiyar birnin hartum karan farko a cikin watanni ashirin da da suka gabata kwace iko da matatar mai ta aljili da sojojin sudan suka yi ya kara faɗaɗa ne tare da shimfiɗa ikonsu a arewacin birnin hartum bahari baya ga unguwannin da ke makwabtaka da tsakiyar birnin da hedikwatar hukumar ta samar da makamai ga blue nile yayin da dakarun kai daukin gaggawa sau kwace iko da gabashin birnin hartun bahari da wasu unguwanni a tsakiyar benin da gadar mark nimir da ke da alaka da birnin hartun fadar mulkin kasar sudan a bangare guda kuma darakta janar na hukumar lafiya ta duniya tedros andonom gebreyesu ya ce kimanin mutane saba'in ne suka mutu a wani hari da aka kai kan asibiti ɗaya tilo da ke ci gaba da aiki a birnin el fashir da ke shiyar sudan ta kudu gebreyesu ya rubuta a shafin sanadin dandalin x cewa munanan hare-hare da ake kaiwa kan asibitin saudiya da ke birnin alfashir fadar mulkin darfur ta arewa ya yi sanadiyar mutuwar mutane saba'in tare da raunata wasu goma sha tara na daban a tsakanin marasa lafiya da ma'aikatan lafiya kuma ya bayyana cewa asibitin ya cika da majinyata da ke samun kulawa a lokacin harin ya ci gaba da cewa a matsayinsa na asibiti ɗaya tilo da ke aiki a birnin alfashir asibitin ƙwararru na saudiya na kula da lafiyar marasa lafiya da masu kula da su yana nuni da cewa asibitin yana gudanar da ayyukansa da suka hada da likitancin mata magungunan mata masu ciki gudanar da tiyata da kula da yara baya ga cibiyar kula da ƙananan yara da suka rasa abinci mai gina jiki yesu ya ƙara da cewa suna ci gaba da yin kira ga da a kawo ƙarshen hare-haren da ake kaiwa ma'aikatar kiwon lafiya a sudan da kuma ba da cikakken damar yin gaggawar gyara wuraren da suka lalace gwamnan jihar darfur mini minawi ya ce a dandalinsa na x cewa dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces sun kai hari kan sashen gaggawa na asibitin da ke babban birnin jihar darfur ta arewa wanda ya sanadin mutuwar marasa lafiya ciki har da mata da ƙananan yara yakin da ake yi a sudan dai ya yi sanadin mutuwar mutane fiye da dubu ashirin yayin da kimanin miliyan goma sha hudu suka rasa matsugunansu da kuma tilasta musu yin gudun hijira a ciki da wajen kasar a cewar majalisar ɗinkin duniya da hukumomin ƙasa da ƙasa kiraye-kirayen majalisar ɗinkin duniya da na ƙasa da ƙasa na ƙara ta'azzara na ganin an kawo ƙarshen rikici domin kare sudan daga afkawa cikin bala'in jin kai a gefe guda kuma sojojin sudan sun samu gagarumar nasara a makon da ya gabata inda suka kawo ƙarshen killace hedikwatar babban cibiyar rundunar sojin sudan da ke birnin hartum bayan shekara guda da rabi da hedikwatar rundunar da ke birnin hartum ta kasance ƙarƙashin ikon dakarun kai ɗaukin gaggawa sannan suka kwace matatar mai aljili da ke arewacin birnin hartun bahari masana dabarun yaƙi sun ɗauki wannan ci gaba a matsayin wani muhimmi a lokacin rayuwar yaƙi da ake shafe kusan shekara biyu ana gwabzawa tsakanin sojojin sudan da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces wakilin gidan talabijin na aljazira abdulbaki addafir kuma furdusa a ofishin jazira da ke birnin hartum ya zanta da jami'an soji na sudan da dama da ƙwararru kuma na kusa da waɗanda suke kusa da waɗannan al'amura sannan a cikin rahoton da ya watsa ya bayyana sirrin da cikakken bayanai na wannan gagarumin ci gaba da sojoji suka samu a yayin yakin sudan yana cewa da misalin karfe biyar na yamma agogon sudan an kammala wani shiri cikin tsanaki da shugabannin sojojin sudan suka yi yayin da tawagar sojojin sudan da suka fito daga arewa mai kunshe da tawagar dakaru sojoji uku tawaga ta farko ta fito ne daga rundunar sojoji da ke yankin kaduro a hartun bahari tawaga ta biyu ta fito ne daga yankin wadi saidina daga arewacin birnin ondurman tawaga ta uku daga rundunar injiniyoyi a kudancin ondurman ya gana da sojoji masu kula da rumbun makamai a kudancin birnin hartun bahari waɗanda suke da alaƙa daga ɓangare kudu da babban kwamandan sojojin sudan ta gadar blue nile wannan ci gaba ya zo ne bayan kimanin shekara guda da watanni tara dalilin da yasa aka gudanar da bikin a gaban babban kwamandan sojojin sudan a manyan kwamandojin soji masu lura da al'amura dai suna nuni da cewa muhimmancin wannan mataki shine kawo ƙarshen killace rundunar sojin ƙasar sudan da aka yi inda wasu manyan hafsoshin soja da manyan kwamandojin ƙasar su kasance ciki tun daga ranar farko da barkewar yaƙi a tsakiyar watan afrilun shekara ta 2003 tun daga lokacin da aka fitar da haɗewar tsakanin sojojin sudan da birnin hartum ta arewa dakarun da ke goyon bayan dakarun kai ɗaukin gaggawa suka yi shiru na wani lokaci har sai da wani saƙon totar ya fito daga dandalin s daga albasha tabik mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasar kuma kwamandan dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces wanda ya bayyana wannan arangama a matsayin ƙarya kawai na ragowar sojojin tsohuwar gwamnatin umar hassan albashir da suke yadawa yayin da sauran shugabannin dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces ke kalubalantar sojojin sudan a shafukan sada zumunta da su fitar da sanarwar a hukumance ta tabbatar da wannan labari rundunar ta rapid support forces ta fitar da wata 'yar gajeriyar sanarwa inda ta bayyana haɗewar sojoji a matsayin ɗaya daga cikin muhimman matakai da aka tsara wata majiyar soji da aka sanar da a rundunar sojin sudan ta yi tsokacin cewa takaitaccen bayani da kakakin ya fitar na da nufi da ba da sarari don yin bayani mai faɗi da kuma cikakkiyar jawabi da shugaban majalisar gudanar da mulkin sudan kuma babban kwamandan sojin ƙasar zai gabatar daga gare shi da zarar an kammala shirye-shiryen tsaro rahotanni sun bayyana cewa bayan barkewar yaƙi a tsakiyar watan afrilun shekara ta 2023 a ƙarshen watan ramadana yayin da zafi ya yi tsanani har sai da kwamandan kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces muhammad hamdan da kalu hamidati ya nemi fatawar addini da za ta ba da dama wa dakarunsa damar shan ruwa wato rashin ɗaukar azumi a wannan lokacin dakarun kai ɗaukin gaggawa sun kai farmaki kan hedikwatar babban kwamandan dakarun sojin sudan suna neman babban kwamandan janar abdulfatah alburhan ko kuma su mame hukumar hedikwatar rundunar sojin don samar da shirye-shiryen siyasa a cikin gaggawa cikin shirin juyin mulki na gaggawa sai dai haƙarsu bata kai ga ruwa ba sakamakon jajircewar shugabannin dakarun tsaro na fadar shugaban ƙasa wanda aka kashe jami'ansu da dama a wannan rana a nan wani jami'i da ya yi ritaya ya shaidawa gidan talabijin na aljazira ne cewa katangar siminti da alburhan ya gina a kusa da harkwatar sojojin babban kwamandan rundunar ta hanyar buɗe wuta mai tsanani da kuma ɗimbin motoci ɗauke da makamai kakaɓo jiragen sama gami da tankokin yaƙi masu sulke tun daga wannan rana dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces suka killace shugabannin sojojin sudan masu yawa sosai a hedkwatar hakan dai ya fito ne bayan kubutar da general alburhan a ranar 24 ga watan agustan shekara ta 2023 ta hanyar wani aiki mai sarƙaƙiya da aka gudanar a cikin duhun dare wanda har yanzu rundunar sojin ta ƙi bayyana cikakken bayani kan lamarin a cewar majiyoyin sojan da suka zanta da tashar talabijin ta aljazira shugaban sojojin sudan sun tsara wasu tsare-tsare na karya matakan killacewar da aka yi wa babban kwamandan sojin ƙasar wanda ke da matuƙar tayar da hankali. har ta kai ga amfani da jiragen sama marasa matuka ciki wajen kai ɗaukin magunguna ga mutanen da suka jikkata kuma ana samar musu da abinci ta hanyar wurga musu abincin ta sama a nan manjo janar mutasin alhassan mai ritaya ya ce wannan lamarin ya kuma nuna matsin lamba na tunani kan shugabannin sojojin sudan sannan kuma kamar da wuya a mai gurbin sojoji da aka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 Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da 00983 506 shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin duniyar mu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki ne macin Asiya. A yau za mu yi dubi ne akan kiran da shugaban Amurka Trump ya yi wa kasashen Masar da Jordan akan su karɓi bakuncin Falasinawan Gaza da hakan yake nufin ɗauke Falasinawan kacokau daga zirin Gaza domin baiwa haramtacciyar ƙasar Isra'ila shi. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. tare da cewa masar ta nuna ƙin amincewarta da batun tilasta falasinawa yin hijira daga gaza zuwa kasashen makwabta sai dai shugaban ƙasa amurka donald trump ya sake jaddada ganin wannan manufar tashi ta tabbata. a talatar da ta gabata ya sanar da cewa ya yi magana da shugaban ƙasar masar abdul fattah asisi a kan wannan batu sannan kuma ya ce ya tuntuɓi sarkin jordan abdallah shi ma ya faɗa masa wannan batu sai dai kuma bai bayyana kowane martani shugaban ƙasar na masar da kuma sarkin jordan suka mayar masa ba to sai dai tun kafin aje ko ina ma kafafen watsa labarun masar sun kora gaskiyar cewa an yi wata tattaunawa tsakanin trump da sisi akan batun inawa kafafen watsa labarun masar din sun kore cewa an yi wata magana ta wayar tarho tsakanin shugabannin kasashen amurka da masar din dangane da batun hijar falasinawa da fitar da su daga gaza zuwa masar da jordan kafin watsa labarun haramtacciyar ƙasar isra'ila ne suka ambato trump da yake tafiya a cikin jirgin sama yana faɗawa 'yan jarida cewa a shekarun baya gaza ta kasance tamkar jahannama yanzu mutanenta za su iya rayuwa a wani wanda ya fi wanda suke ciki daga lokacin da trump ɗin ya sanar da cewa ya yi magana sarkin jordan da kuma shugaban ƙasar masar a kan cewa suka ɗau bakuncin falasɗinawa a cikinsa an ta mai da martani daga kowane ɓangare sai dai ba a je ko ina ba waɗanda aka ce an tuntuɓa ɗin suka fito suka kore wannan manufar da amurka take so batun fitar da falasɗinawa fa daga falasɗinu musamman a gaza wani batu ne da ya daɗe za a iya cewa matun ƙirƙirar haramtacciyar ƙasar isra'ila a shekara ta dubu ɗaya 1948 a ƙarƙashin wannan tsarin na koren falasinawa an ba shi suna daga baya da ake kira transfer wato transfer ɗin falasinawa sai dai wannan tunanin ya ƙara ƙarfi a tsakanin yahudawan sahiyoniya a shekara ta 1987 da suke ganin cewa a kori falasinawan yammacin kogin jordan zuwa ƙasashen makwabta hakanan kuma a kore su daga yankin gaza su masu tafi kasashen yan uwansu larabawa sai dai tun a wancan lokacin su kansu falasɗinawan ne a sahun gaba wajen faɗa da wannan tunani da manufa sun kuma samu goyon bayan kasashen larabawa da ba su son ganin an kori falasinawan ko ba don komai ba sai saboda kare haƙoƙinsu su kansu falasinawan sannan kuma da ganin cewa ba a turo su zuwa kasashensu na larabawan ba kiran da trump din ya yi na cewa kasashen biyu na larabawa su ɗauki bakuncin wato falasinawa ana ɗaukar shi a matsayin cewa sake jaddada tsohuwar siyasa ce ta 'yan sahiyoniya da kuma ƙasashen yamma masu goya musu baya a baya a shekara ta 1948 da aka fitar da falasɗinawa daga yankunansu da aka fi haramtacciyar ƙasar isra'ila da kuma yaƙe-yaƙen da suka biyo baya tsakanin ƙasashen larabawa da haramtacciyar ƙasar ta yahudawa an rika faɗawa falasɗinawa ɗin cewa fitar tasu ta wani ɗan ƙanƙanin lokaci ne za su koma idan komai ya lafa za a rusa isra'ila sannan su koma gidajensu sai dai har yanzu babu abin da ya sauya. har yanzu falasina ba su koma gidajensu ba shi yasa har yanzu suke da mukullin gidajensu na asali da tintini haramtaccen isra'ila ta baje su ta yi katafarin gine-gine a kansu amma waɗannan makullan suna nan a hannun falasinawa da suke zaman gudun hijira inda suke gadarwa da 'ya'yansu da jikoki har yanzu da akwai sansanonin 'yan hijira a cikin ƙasashen lawanan siriya iraki hatta a can ƙasar libya da wasu kasashen afirka tun falasɗinawan da aka koro daga shekara ta 1948 wasu sun mutu sun bar 'ya'ya wasu ma ba 'ya'yan bane ke rayuwa a cikin jikoki ne a cikin sansanin 'yan hijira a cikin ƙasashen turai ma da akwai wani adadi mai yawa na falasɗinawa da sanajirar waɗancan yaƙe-yaƙen suka fita zuwa wato waɗannan ƙasashe da sun cewa idan yanayi ya bayar za su koma gida to wannan abin da ke cikin kwakwalen falasinawa tun lokacin da kuma waɗanda suke goyon bayansu suka ƙi amincewa da a bar su fita daga gidajensu a sake bijiro da wata taransifa ta gaba a bisa wannan dalili ne ya sa tsawon lokacin yakin da haramtaccen ƙasar isra'ila ta ɗauki watanni goma sha biyar tana yi akan al'ummar falasɗinu falasɗinawan suka nace suka ki fita daga gaza musamman ma da arewacin gaza da haramtaccen ƙasar isra'ila ta baje gidaje da sun kai kaso in cikin ɗari ta da su ya zama fili babu gida a ciki a bisa wannan dalilin ne kuma wato a wannan karan da trump yake son korar inawa ba abu ne da zai zama karbabbe ba a wurin su falas-inawa da kuma duk wani mai goyon bayansu hatta wasu daga cikin amurkawa suna bayyana cewa trump bai sanya da larabawa da falas-inawa suke tunani ba ne don haka ya bijiro da wannan tunani na cewa mutanen gaza su fice daga cikin yankin hakanan ana bayyana magana da trump din ya yi da cewa sake baiwa haramtacciyar ƙasar isra'ila haske ne akan ta ci gaba da yi wa falasinawa kisan kiyashi idan kuwa za a iya tunawa tun gabanin rantsar da shi a matsayin shugaban ƙasa donald trump ya ce ƙasa ta yi wa haramtacciyar ƙasar isra'ila kaɗan haka ya faɗa don haka da akwai buƙatar ta faɗaɗa ƙasarta wato kenan kamar yadda ya ba wa haramtaccen ƙasar isra'ila birnin kudus wanda ba shi ya mallake shi ba ya ce ya zama babban birninta to yana canan a yanzu ma zai sake maimaita wancan abin da yi ya ce wa haramtaccen ƙasar ta yahudawa ta mame yankunan falasinawa hatta waɗanda a ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa da ƙudurin majalisar ɗinkin duniya aka yadda cewa nan ne aka ɗan zizara wa falasinawa su kafa abin da za a kira ƙasa wata jami'a a ma'aikatar harkokin wajen amurka ta bayyana cewa duk wani kuri na ɗaukar falasɗinawa daga inda suke a kai noje to za a ɗauke shi a matsayin wato kisa ne na nuna wariya shi kuwa shugaban cibiyar nazarin demokuraɗiyya a gabas ta tsakiya cis binder cewa kiran na trump daga kasashen jordan da masar da su karbi bakuncin falasɗinawa har miliyan ɗaya da rabi daga gaza daidai yake da kisa bisa kabilanci da zai zama daidai da laifukan yaƙi a kan jinsin biladama baki ɗaya hakanan kuma ya ce magana trump ɗin yake yi yana maimaita maganganun masu wuce gona da iri ne na haramtacciyar ƙasar isra'ila waɗanda suke a cikin gwamnati na netanyahu wato maganganun trump ba su da bambanci da magana irin ta israel smotrich ko kuma itar bin gihar waɗanda mutane ne masu wuce gona da iri da yin kira da kwace yankin falasɗinawa a miƙawa yahudawan sahiyoniya domin a kafa abin da suke kira faffaɗar ƙasar isra'ila wannan kuwa shine dalilin da ya sa jordan da masar suka ki amincewa da wannan shawara trump ɗin ya da ita kuma falasɗinawa suna ci gaba da zama a cikin haƙuri a kan ƙasarsu ba tare da sun fita ba sai dai su yi shahada a cikinta beni sanda wanda ɗan majalisar amurka ne kuma wanda shi kanshi behudi ne ya bayyana abin da trump ɗin yake sanyi da cewa laifin yaƙi ne to ga dukkanin alamu wannan manufar da trump ɗin yake so ya bijiro da ita ta mutu tun akan gadon haihuwarta don ba za ta sami kunnen da zai saurare ta ba inda a cikin wannan yanki ne na yammacin asiya ba su kansu falasɗinawa ba ba kuma wato ƙasashen larabawa da suke a cikin wannan yanki ba domin babu wanda zai amince yadda mana tarihi ya rubuta shi a matsayin cewa ya taimaka wajen korar falasɗinawa daga falasɗinu kamar yadda marigayi yasir ya taɓa faɗa ne cewa ba zai bari ya shiga cikin kundin tarihi ba a ce ya salwantar da birnin kudus don haka har zuwa lokacin mutuwarsa bai yarda da cewa ya yi sassauci ko buɗe su tattaunawa akan birnin kudus a matsayin cewa birni ne na isra'ila to masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirin yana da ƙwararren lokaci kafin mu karkare baki ɗaya mai ban kwana da kuma muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya sai kuma wata fitowar. thank you